Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina muku kowa fatan alkhairi da fatan yadda muka wayi gari lafiya Allah ka sa mu wani lafiya. Suna na Lawal Ahmad Jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood Umar Hashim a cikin izzarsu. Jiya a ana ta kira na mutane da dama daga garuruwa da dama na Najeriya ana cewa an ce musu na mutu. To ba mutu ba. Gani da raina yanzu haka ma ina cikin garin jigawa muna aiki tare da sauran abokan ayyuka na in kuka duba duk za ku ga mu ga a zaune tare da su to saboda haka ina so in shaida ma al'umma musulmai masu kaunan mu cewa wannan magana da ake ta yadawa cewa lawan ahmad ya rasu ya mutu ko ya yi asdan ya yi hadari a mota ya mutu to ba gaskiya bace ba lawan ahmad ina nan da raina kuma ina so mutane su san cewa kowa zai mutu a rayuwarsa amma kowanne da lokacin goyon kaka littafi na uku littafin da ya samu rubutowa daga umma yahaya musa ni kuwa na kuma nishaɗantar da ku na karanto muku shi a littafi na biyu in ba ku manta ba kun ji dai inda darasin namu ya tsaya da inda muka kwana to bisa iko da yarda na ubangiji ya nufe mu da dawowa da ka ku ci gaban labarin gurin kaka sai mu ɗunguma zuwa cikin littafin kai tsaye dukkanin godiya da yabo su tabbata ga ubangijin talikai buwaye gagara misali mahalicin sammai da ƙasai mai kowa mai komai sarkin da ba a yi masa dole wadda ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa kamar yadda tsira da amincinsa kuma su tabbata ga fiyayyen halitta farkon ƙaga ƙarshen aiki. Cikamakin annabawa mai ceton mu ranar tsayuwa Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa baki ɗaya har zuwa ranar alkiyama Allah ka samu cikin ceton annabin rahama sallallahu Alaihi wasallam. Daga littafin goyon kaka, na haka sai mu ɗunguma zuwa cikin labarin, saboda labarin goyon kaka, labarin Islam yana da yawa. sai kun zo ni dai na yi gaba To ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce kai tsaye zuwa cikin labarin littafin goyon kaka littafi na uku. A inda muka tsaya sun iso gida bayan sun ƙariso. Da sauri Safwan ma ya fito rufe motar ya bi bayan Aslam Saiz ɗin Safwan suka shiga falo ne sai kayan kallo sai kuma kujeru brown and milk sai kuma center carpet da kuma center table sai kuma bedroom ɗinsu sai kuma bathroom ɗinsu ya wuce da shi kawai ya ajiye ya ɗauro alwala ya fito ya san ya shimfiɗa sallaya sai da ya na filfilo raka a biyu sannan ya sallar la'asar safwan kuwa da yake ya riga ya yi sallansa sai kawai kwanci ya akan gado sai da aslam ya idar da sallansa ya yi askar ɗinsa yadda ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daɗe yana kwararo addu'a sannan ya shafa ya kalli safwan ya ce ga tashi mu tafi gurin kan kanal kanal ka san ɗazu ya kira ni na ce masa yau zan shigo safuwan ya ce gaskiya kam gwanda mu je a zika ka da naira dan yanzu akawun ɗina tafi yake da kuɗi aslam ya ce kai haba maza tashi mu tafi da sanyin safiya ake kamun fara dariya safuwan ya ce dan waɗannan farin farin babi ne miliyan ɗaya ake sakawa duk wadda aka zaɓa a tafiyar da sauri suka fita sai da suka biya suka gaida anti maman safwan kenan ta tambayi mutanen gida ya ce duk suna nan lafiya suna sun ce a gaishe ku ta ce to ina amsawa suka fita sai da suka nemi permission sannan suka shige ofishin din ofishin kanal yunusa safana kamar yadda na gani an rubuta a karamin allo a kofar ɗakin kafin shiga suna shiga suka sara masa suka kame na time din da ya duba yadda aka yi ta asa a somaliya a lafton ɗin shi ya ɗago kyakkyawan idanun shi ba platinum asali ne yana da siririn bille a kumatun shi ya ɗan ya ɗan wadda zai iya kai shekara hamsin da biyar ya nuna musu kujera ya ce half a da kamewa dukansu suka tsara masa sannan suka ce thank you sa suka zauna kallon aslam ya ce haba umar why ya kake wasa da damar ka san yawan sojojin da suke bukata a tura su wannan aiki kuwa amma kai kake wasa ka samu dama habadan Allah me yasa kake haka saboda in har kuka yi nasara a aikin nan ba karamin girma za ku samu ba sun koyar da kai aslam ya yace sorry sir wallahi gocewar kashi na samu a lokacin da safwan ya faɗa mini ina kwance shi yasa ban zo ba murmushi kanal din yayi yace haba aslam karfa ka ba wa sojoji kunya domin sojoji ba haka suke ba common gocewar kashi kawai ta kwantar da kai to ina kuma waɗanda a filin yaƙi suke karyewa amma saboda tsabar tashin hankali da dukiyar zuciya da suke ciki ba sa sanin sun karye sai kuma hankali ya kwanta ina maka kallon jarumi shi yasa na zaɓe ka don ku sani in kun yi bazinta to tamkar ni kuka kare suka haɗa baki suka ce insha Allahu ba za mu baka kunya ba ya ce to Allah ya taimaka kai Allah ya ba da sa'a hmm za ku iya tafiya suka ce amin suka miƙe ya ce ka je ka ba bawa kashiya account number ka za ka je alert insha Allah ya ce ok, sa thanks suka suka yi su da alert ofishin kashiya office suka wuce ya bada account number sa sannan suka koma gida suna zuwa gida ko ne ya ce ayya dan uwana A sai gocewar kashi kai ban sani ba yace eh ya ce to garin yaya haka ta faru aslam ya sake ce. ina faɗa maka ma da zarar na faɗa maka dariya za ka min cikin yanayin na tausayawa ya yace ya za a yi ne maka dariya a nan aslam ya labarta wa sapon abin da ya faru tun daga ranar da ya koma har ranar da islam ta faɗa masa ita ce ta zuba masa karkashi da kuma zaman da ya yi na jiranta ta dawo ya mata hukunci sai kuma Kana ya kira shi dariya safuwa ne ba gaggautawa har sai da ya faɗi ƙasa da ƙwalla da ta taruwa a idanunsa ya ce kai amma yarinyar nan ta yi matuƙar burge ni wallahi ka ji fa sunan nan da ta saka maka wai ɗan gurgu Aslam ya ce to da Allah menene abin dariya kuma a ciki safuwa ya kama baki ya ce saboda ka san zan yi dariya shi yasa ka ƙi labarta min tun farko Saki Aslam yi kawai ya buɗe firij ya ɗauko. Faro ya balle murfin ya kafa baki ko ta kan kofi bai bi ba ma saboda yadda zuciyarsa take ta farfasa zai yake yi tamkar yanzu Islam ta zuba masa karkashin nan. Hakan ko suka kasance kamar yadda Kanal kuma ya ce da misalin karfe tara Aslam ya je Alad daɗi ya ishe shi sai a wannan lokacin ne ya yi wa Safuwan magana ya ce friend ka gani ma kuɗi na ya shigo mini cikin jin daɗi safuwan ya mege saboda kawai daurewa yake yi baya son ko kaɗan aslam ya rinka yin fushi da shi akwai shi da son raha safuwan ya ce to ka zo mu je shopping ko akwai abin da kake so ne aslam ya ce a'a ba abin da nake so na siyo komai safuwan ina da shi ya ce to shi kenan daga nan suka ci gaba da hira yadda suke tafiya tafiyar da tasu yadda za ta kasance kamar yadda aka ce yau ne ranar tafiyar su aslam kowane soja sanye yake cikin yunifom ɗinsa fuskar nan nasu a daure tamkar a filin yaƙi suke ni kuwa ina gefe na sai taɓe an ciki na ya bada wani irin ƙugi sai mm. lallai kan akwai tafa ba kaɗan kaɗan ba da islam tana nan da ta ɗauko ta yi kallon fiskan nan nasa nata a murtuƙe nima da nake gefe na ce hmm, lallai kam da abubakar sadiq namiji na nan da ya raka ni mun ɗauko rahoto tuni ta fara <clears throat> zawo a wando saboda ganin wani sojan da ya seta ya ta da bindiga sai da suka daɗa yin tirenin sannan suka ba wa kowane soja wata irin jaka tamkar school bag amma ta fi school girma inda za su tafi za su zuzzuba su komai a ciki na bukata <clears throat> da bindiga ga wurin zaman shi a hankali kowa ya je ya hau motoci za su wuce airport sun hau flight su tashi zuwa Somalia. to daga nan nima barin tarkata nawa ina wa'in dawo gida domin ganin wace wainar ake toyawa abin da na tarar dai shine su islam suna nan ana ta shirye-shiryen za a shiga js1 yau iya yi ake ta yi an fara zama 'yan mata da yake a firamare school ɗin da suka gama a cikinta za su yi secondary school uniform ne kawai na secondary section white shirt mai dogon hannu da kuma <clears throat> hijabinsu fari mai hula sun yi matuƙar kyau sannan suka fito isiya ya ɗauke su a mota sai makaranta jeri suke a sambilin aka yi wa ɗalibai barka da dawowa makaranta da fatan sun ɗaura ɗamaran karatu aka yi bayanai kowa ya wuce class js1a nan ne ajin su islam again dai har a yanzu uncle hashim shine ne su daɗi ne ya ishe su saboda yadda yake iya kula da su ba kaɗan ba su aslan ma suna can sun sauka a somaliya an sauke su ne a airport da aka zo da manya-manyan motoci aka ɗebe su sai headquarter aka ba su babban masauki nan ne suka yi wanka musulmai suka yi sallah sannan suka ci abinci a nan shugaban ya sa aka kira wasu dukansu a bare da zuwa sannan ya yi musu bayanin irin gurin da za su je da kuma hatsarin da yake cikin gurin da irin ta'asar da 'yan ƙunar bakin wake suke yi a wannan wurin kane ya musu fatan alkhairi da samun nasara aka ba su taswira ta ganin gurin da za su je aka daɗa haɗa su da waɗansu sojoji na garin duk da dai akwai waɗansu a can jejin su aslam tun da suka fita kallon gari suke suka fara kallon gari yadda duk 'yan ta'adda suka tauye ma garin nan haƙi suka ɓata garin wasu garin wani gurin kama an rurushe gininnukan an gokona a haka har suka ƙarisa dajin da sojojin suke yan uwansu nan ne suka soma suka ga an kakkashe waɗansu daga ciki gagawar wakinsu nan birjik na sojoji da kuma na yan ƙunar bakin wake da aka kashe suka ajiye jakunkunansu suka fara buga rumfuna suka shishige ciki musulmai dai a nan ma suka sake suka yi sallansu da misalin karfe hudu ne suka ji harbe-harbe da tashin bama-bamai nan fa suka fara shiri suka fita ƙoran yan ta'addan nan ne ya tashi bayan da suka gano har suka so dab da su nan fa aka fara ɗauki ba daɗi aka yi ta musayar alburusai hmm, suna so su shigo cikin gari suka ji sojoji kuma sun hana haka aka yi ta bala'i da mugusayen alburusai aslam sun ga matukar tashin hankali wadda ba su taba gani ba don irin wannan yaƙi sai a fin kaɗai muke ganin haka ga shi yau kuma mun gan shi a zahiri haka suka kwana suna abu ɗaya sai dab da asuba suka tabbatar da yan ƙonar bakin waken nan sun koma don cikin dare ne suke tunanin sun tafi sai sosai sai su dawo in lokacin sallah ya kawai sai dai ka ga mutum kamar goma sun je <clears throat> sun yi sallah masu gadin su mutum biyar da haka suka yi sallan su suke tafiyar da al'amuransu na wannan yakin to sai a lokacin su aslam suka yi sallan asuba a nan kuma suka shishige rumfunan su wanda suka je ciwuka aka yi musu treatment din shi Allah dai ya taimaka aslam da su ba su da rauni ko ɗaya sai dai matuƙar gajiya nan dai suka suka sha paracetamol suka kwanta a zahar na yi suka tashi mafi yawancinsu sun tashi wasu kuma <clears throat> rumfuna ne dai kawai suka yi sai ba furin ɗinsu wadda suka shiga suka watsa ruwa nan da nan suka yi sati ba su yi wanka ba su aslam haka suka kasance a wannan jeji a ƙasar somaliya a gida kuwa su islam ana tashi aka kawo mu hanya ana ta wani yauki sai to yau fa kaga berayen berayen zai masu gigi Islam ana shiga aka fara fatali da kayan makaranta sai da aka yi sai da aka yi komai daidai faɗinta kawai ta wuce sai da ta shige ɓangaren su ta cire komai na jikinta daga ita sai fan ɗinta sai kuma base. ya rage a jikinta haidar ne a daidai wannan lokacin da yake ɗakin kaka shi ya fara fatattakan ta ɗaki ta ɗauko zanin zanin kaka ta ɗaura don shi ma ba sauƙi yake mata ba haka ta fito tana ta zumbura baki a ɓangaren su aslam kuwa babu abin da ya kasance musu da sauƙi domin abin ba sauƙi don 'yan ta'addan nan yau fa sun fi na jiya haka aka yi ta artabu yau ma ba su samu hutawa ba sai da suka zo dab da asuba su aslam dai sai da suka yi watanni uku a can kwata-kwata a gida ko an kira su ba a samun su saboda jejin da suke ciki ma babu sabis sannan kuma uwa uba tashin hankalin da suke ciki ba zai iya barin su ma su fita su yi waya ba saboda ko bacci ma ba sa iya samun damar yin sa yadda yan ta'addan nan suka ga ana musu ne <clears throat> ta'adi ba kaɗan ba mutanen su da yawa sun mutu koyaushe cikin kafar maki suke to sallah dai sai dai su haɗa azahar da la'asar magariba da isha asuba kuwa sai gari ya haske suke yin ta dukkaninsu kuwa sun yi wani irin muguwar rama uwa uba wani mugun baki da suka yi su da su watsa ruwa a su har sun manta rana. anti amarya ce take zaune tana ta tunani da wani irin kuka sai ka ce wani jiniya wi wi wi har da mazina tana haba abba abban amir ya za ka ce mini haka ya ba zan tashi hankali na ba kana gani yau wata uku my son watannin shi uku da tafiya amma ba mu taɓa yin waya da shi ko sau ɗaya ba koyaushe na kira wayan shi a kashe take haka ta Safwan din ma in ban yi kuka ba ya kake so na ya kake so in kasance in ma son nawa ya rasu me kake tunanin zan kasance ya kamata ku faɗa mana ta daɗa rushewa da matsanancin kuka cikin sanyin murya ta tashi ta da ƙara dakewa kawai yake ya ce haba fatima wa ya faɗa miki aslam ya rasu yanayin inda suke ciki ne kawai ya kasance haka sannan kuma gurin da suke babu sabis ci gaba ta yi da kukanta haka ya tashi ya tafi faɗin yayansa a nan ne ya zayyana musu abin da ke faruwa fatima duk ta tashi hankalinta momi ce ta yi murmushi duk da ita ma dakewa kawai take yi ta ce in ban da abin antin yaran nan ai addu'a ita ya kamata ta yi musu ba wai ta zauna tana kuka ba kallanta abba ya ce ni kam na kasa rarrashinta dadi ya kalli momi ya ce khadija to ki je ki kirawo ta momi ta ce to ta fita kukan tarar da anti amarya tana yi tana kiranta a waya murmushi kawai ta yi ta karisa ta ce dadi yana kiran ki. haka anti amarya tana jan hansi suka fito suna zuwa suka samu guri suka zazzauna nan dadi ya kalli anti amarya ce haba fatima ya zaki ta da hankalinki akan abin da ba ba gaskiya ba hasashe ne kawai kike yanzu a can a ce ma aslam din ya mutu haka zaki zauna kina kuka ba zaki masa addu'a ba matsayin ki na mai sansa kuma kin san rikicin haziya kaka kullum muka shiga gurinta sai ta yi mana zancen aslam bai taba kiranta ba kuma in ta ce in ta kirawo shi ma sai yara su ce a kashe ko ta sa an kira shi kin san ce mata muka yi mu ma muna yin waya da shi Ƙila ita lokacin da take kiransa ne yake kashe wayar saboda aikin da yake yi akwai wahala to yanzu in ta ji irin maganar da kike yi ya kike tunanin za yi da ita shiru an amarya ta yi ta gane hakan ta goge kwallonta dadi ya ce don allah ki daina kuma na kira abokina ne ya ce ya je headquarters su sun ce suna nan lafiya kawai jejin da suke ne babu sabis ki ci gaba da musu addu'a kin ji ta ce to to kamar yadda dai yayi wa anti amarya sai haka ta haka ta daure tana daddane damuwarta duk kuwa da ta bi ta damu sannan haka ta tsaya tsayin daka ta dage da na filfilu sallolin dare akan Allah ya ba wasu asalin aslam nasara kuma ya kare su daga sharrin duk wani abu da zai cutar da su wannan kenan haka zalika ya kasance a ci gaba da labarinmu na goyon kaka bayan wata ɗaya yau dai su aslam tashin hankalinsu ya ƙara ninkuwa tashin hankalin da suke ciki ya fi na kullum saboda yau har da shugaban 'yan ƙonar bakin waken nan aka fito musayar wuta musayar wuta kaɗai ake yi babu wasa tsakaninsu da tashin bomb ko ina idan ka kalla a ƙone yake gawarwaki kuwa tamkar ba na ‘yan adam ba a kwance bala'i ya yi bala'i masifa ya masifa tashin hankali ya kai kololuwa su ma har mamaki suke inda waɗannan mugaye suke samun kayan faɗa haka safuwan ne da aslam a bayan wata bishiya suna laɓe da aka sare a lafe cikin nuna gajiyawa da safuwan ya ce my friend wallahi na yi matuƙar gajiya yau kwana biyu ana yaƙi in ban da ruwa babu abin da mutum yake sawa a cikinsa ruwan ma ba mu samu mun sha ba yau komai ba abin da muka ci wallahi na gaji za mu iya da waɗannan mutanen kuwa aslam ne ya hango wani ɗan ƙunar bakin wake da ya harbo bindiga daidai setin ƙirjin safwan da sauri ya hankaɗa safwan ya yi ƙasa shi kuma bullet ɗin ya shigar masa kafaɗa wani ihu da ya saka ne a lokacin ya seta kan ɗan ƙunar bakin waken nan take ya harbe shi ya faɗi ya mutu daidai lokacin kuwa islam ta fito daga kicin kenan anti amarya ta ɗauko ta daukowa anti amarya ruwa a tire take ta faɗi gilas ɗin kofin ya fashe ya tarwatse dafi girji ta ta ce wayyo allah na anti amarya ta ce me kuma ya faru lafiyarki islam ta ce wallahi anti amarya zina gabana na faɗuwa anti amarya ta ce to ba addu'a ya kamata ki yi ba islam ta ce ina ce akwai matsala kicin ta koma ta ɗauko ruwa da komai ta gyara wannan wurin ta tattara glass ɗin ta zuba a komai ta dawo jikinta ya yi matuƙar sanyi tana shirin fita ce amarya ta kira ta tace, zo nan islam zuwa ta ta zauna gefen ce amarya ta sun koyar da kanta ce amarya ta ce ki yi murmushi mana ta yi murmushi a ranta ta ce allah na gode maka yarinya ta ta fara hankali ne ko ce to anya hakan ne ta ce islam me yake damun ki Na ga yanayin ki kwana biyun nan duk ya canza kin zama so silent haka Aslam kai kawai ta daga sai ta hau kuka mamaki ya kama anti amarya ta fara tambayar ta daga tambaya sai kawai kuka da kyar ta lallashe ta tace ki faɗa min damuwar ki ko da addu'a sai na taya ki kin ji cikin zumburo baki ta ce to ba yaya bane da mamaki anti amarya ta ce wani yayan dan ta san kaf gidan abokin tsamar ta kenan aslam to kuma yanzu baya nan islam ta ƙara zumburo baki bakinta gaba ta ce yaya aslam an ta amarya ta zake zaro ido ta ce ina kika ganshe islam ta ce a hansi na kullum sai na ganshi a bacci na ina mafarkin sa yana can wani daji yana tashin hankali kuma yana shan wahala yana ce min na zo na taimake shi ni kuma ina tsoro sai dai na gudu yana kwala mini kira yana ce min na yi masa addu'a na taimake sa na farka kuma na duba bana ganin sa baya nan to yanzu kuma na fito daga kicin na ji kamar ihunsa hawaye ne ya zubo wa anti amarya ta goge ta ce to ki rika masa addu'an mana kai islam yana da kyau ki nitsu anti amarya ta ce to daga yau duk lokacin da kika yi sallah ki dinga masa addu'a kina Allah ya bawa yayan nan naki nasara ya kuma dawo da su lafiya murmushi Islam ta yi har sai da dimple ta yi lotsa ta ce to anti amarya ita ma ta yi murmushi.